wa آله wa man والاهم bi إلى ila الدين bayan haka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu ina kara godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da azurta mu da irin Sheikh Abubakar Muktar a wannan gari namu kuma irin wannan majalisi mai albarka da yake hada fuskoki masu albarka matasa ga sunan ta ko'ina an sha sunna kuma ana karantar da sunna shine babban hanyar da za a iya dakile kowace irin barna ta cin zarafi da cin mutunci sabon manzon Allah sallallahu kuma na ji daɗi da irin wannan zama da ke ƙoƙarin karantar da mu tarihin magabata kamar mun haɗa baki ko ɗazu kuɗu ba na juma'a abinda na yi magana shi na kan tarihin na abubakar da irin gwagwarmaya da ya yi wurin shigowa musulunci ran da ya karbi musulunci bai tsaya kawai ba sai da ya tabbatar da kusan mutum biyar sun musulunci tare da shi wayannan mutane guda biyar sun kasance cikin mutane goma da Allah ya musu albishir da aljanna saboda haka a sai kenan ba shiru za mu yi ba ana ta sukan sahabbai ana cin mutuncinsu ana cin zarafin su dole ne a samu wuri irin wannan ana karantar da mu falalansu su da girman su, idan ana sanya mana irin wannan to babu yadda za a yi kana da imani ka ji ana sukan wani sahabi ko ana cin mutuncinsa ka yi shiru me za ka iya yi akalla ko ba ka yi komai ba za ka yi ƙoƙarin tashi ka kare martaba da darajar wannan sahabai. kuma ba za ka iya kare darajar su ba da jahilci dole sai an koya maka falalansu kasan darajarsu daga nan har zuwa ran tashin kiyama duk wanda zai karbi addinin musulunci sai sahabban nan sun samu kamishan musuluncin da kake yi domin baka samu addini ba sai ta hannunsu sai ta mai su na abubakar ya musulunta a ranar da ya musulunta na usmanu a bayansa ta hannunsa ya musulunta abdurrahman dawo nan auf ta hannunsa ya musulunta ga sunan sa'ad ibn abi waqas ta hannunsa ya musulunta kun gani zubairu dan awwam ta hannunsa ya musulunta dalha dan ubaidullah ta hannunsa ya musulunta kenan kai ma in ka samu irin wannan dama yi kokari kaga cewa addinin nan an karba ta hannunka shi yasa Imam Malik ke cewa duk mutumin da ya zagi Sayyidina Abubakar ko Umar ko Usmanu za a mishi ladabi sai an ladasa da shi saboda ya taba martaban masu daraja in ko ya soki Aisha to kashe shi za a yi saboda ya izukumullahu an ta'udu li mislihi abadan Allah ya muku wa kar karka kuma shiga mutuncin Aisha matan manzon Allah saboda alqur'ani ya wanke ta don haka sai kenan irin wayannan majalis za su farfaro mana da imani da ganin darajar sahabbai da mutuncin su da martabar su kuma wannan yana koya mana cewa manzon Allah ya ya zauna da wayannan sahabban sannan yana gwada mana irin girmamawa da sahabban manzon Allah suke yi manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi gashi yanzu fatu makka an karanta da mu an taso manzon Allah tare da sa me yasa aka zo aka yi wannan fato makka kun ga cin amana su mutanen makka suka yi bayan an yi alkawari da su ga lokacin da za a yi zaman lafiya ga kabila kaza muna kawance kuma kuna kawance da wannan suka zo suka karye wannan alkawari kamar inda malam ya karanta da mu saba wannan alkawarin ya zama sanadiyan kuma cin garin makka sai da manzon Allah Allah ya bashi labari cikin Qur'ani laqad sadaka Allahu rasulahu ar-ru'ya bil haqqi la tadkhuluna al-masjid al-haram insha Allah aminina muhallikina ru'usakum qasri la takhafun kuma gashi sun shiga garin Makka ba wani tsoro da cin nasara da buɗi kuma a lokacin da mutanen Makka suka tsorata a lokacin da suka cikin wani hali bayan an shiga da sama da mutum kusan dubu goma an girbe wanda aka girbe sauran sun haɗu kowa cikin tashin hankali suna jira su game zai faru da su manzon Allah ya ce me kuke tsammanin zan muku kowa ya rika sa kai dan mutumin kirki ne bawan Allah ne karshe sai ya musu irin abinda annabi Yusuf ya wa 'yan uwansa ya kasu lakum saboda haka la tasriba alaikum al yau babu wani zargi akan ku an gafarta muku an gafarta muku duk da cewa kamar yadda malam ya bayyana manzon Allah ya nuna akwai waɗansu ko da a ma'ana jikin ƙaba rigan ƙaba suka ɓoye in an same su a sare kansu kuma akwai wanda aka sare kansa saboda cin amana yawa addinin musulunci ai musulmi ne da aka bashi amana kuma ya taho ya samu masauki al'ansar da ke tare da shi ya zama sanadiyan a kashe shi bayan nan kuma ya ridda ya shiga cin mutuncin addinin musulunci shi yasa manzo Allah yake duk inda a shi ko da yayi lullubi da ainihin wato rigan kaba a kashe shi amma daga cikin su hudun akwai Abdullahi ibn Abi Sarh wanda shi da sai da ya lallaba ya zo wurin Sayyidina Usmanu yana cikin wanda annabi yace ko rigan kaba ya sa ku kashe shi da ya zo wurin Sayyidina Usmanu ya ce ni din nan na tuba kuma ina son musulunta na yadda amma ba yadda annabi zai ganni ya bar ni ina kamun kafa da kai kamar yadda ainihin wato abbas abu safiyan na umar suna neman waye shi za su fara kansa amma saboda ya shiga rigan abbas sai da ya kama shi kai shi har zuwa wurin manzon Allah ba wanda ya taba shi wannan yana karantar da mu akwai mai daraja a cikin addinin musulunci da koda mai laifi ya zo kusa da shi duk yadda kake kallo ba za ka mishi ta'addanci ba saboda wannan mai darajar da ya ba shi kariya ibn abi sarhi da ya zo ya samu sayyidina Usmanu sayyidina Usmanu sai ya dauko shi zuwa wurin manzon Allah yana shigowa da shi manzon Allah na daga ido ya kalle shi sayyidina Usmanu tare da wanda aka ce ko a katangan kaba ya shiga ya lulube a kashe shi manzon Allah hankalin sai tashi sai annabi ya dubi gefen nan na sabai ya ga sun yi shiru ya koma gefen nan ya ga an yi shiru ya dubi gaba ya ga ba wanda ya ce komai manzo Allah sai ya shiru sayyidina usman yace ya rasulullah ya kama kafa na ina son ka yafe mishi manzon Allah yana kunyin Usman mala'iku suna kunyin Usman manzon Allah yace mun mun yafe mishi saboda ya kama kafar mai kunya mai daraja a wurin mu saboda wannan aka yafe mishi bayan ya tafi manzon Allah bai son ganin sa sai manzon Allah yace me yasa lokacin da kuka gana juya ina kallon ku wani bai dauki takobi ya sare min kanshi ba na duba nan na ji kun yi shiru nan kun yi shiru sai wani ce ya rasulullah ai da ka dan mana signal da ido sai manzo Allah ya ce ba dai annabi ba ai manzo Allah bai da kiyana ka'inatul a'yun da lokacin da na kalle ku da kun sare kai da an gama amma yanzu an gama ya sha mu saboda haka sai ke dan ku duba ku ga yadda musulunci ke koyar da tarbiyya don haka haka ya kamata mu zamanto masu tarbiyya masu ainihin wato ganin masu daraja sannan kamar yadda na bayyana irin wayannan majalis su ne wuraren da zai farfado mana da imani mu ƙara ganin daraja da kima na sahabban manzon Allah Sheikh Abubakar Muktar Allah ya saka maka da alkhairi Allah ya yawaita mana irin ku a irin wayannan garuruwa namu domin da irin wayannan majalisoci za mu karya dukkan ta'addanci na Shi'a duk inda ake ainihin wato cin mutunci da zarafin manzon Allah da irin wannan majalisoci za a karantar da ainihin wato mutane martaban manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi kuma ƙasa na zaman lafiya ne in ana karewa sahabban nan martaban su da girman su in ana ba su hakkin da ya kamata a ba su in ana girmama addini yadda ya kamata a girmama saboda Allah madaukakin sarki ya mana togaciya kar mu to masu saba wa manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi fali hazar alladhina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitna aw yusibahum azabun alim shi yasa wanda ya ci mutuncin sabon manzon Allah Allah baya bari sai an je lahira tun anan duniya zaka ga da kansa yana mishi azaba ina yau kansa azaba ku shi a ranar ashura mutum ya dauki takobi dan sa ma ya sare kansa shi ya sarawa kansa takobi ba kowa ya sare shi ba shi da kansa yi ya sarawa kansa a kunna wuta da gaushi ya taka yana cewa yana suna da ranar Husaini a'a sahabban manzon Allah ka ci zarafi Allah ba zai bari sai an je lahira ba tun anan duniya ka fara yau kanka azaba kafin azabar lahira Allah ya tsare mu Allah ya mana jagora سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله shugaba Sheikh Abdullahi Balalu, Allah ya saka da alkhairi a bisa wayannan kalmomi muhimmai da mana insha Allah za mu amsa ina ji ko tambaya uku ne kafin mu yi sallah malam mai tambaya na farko yake cewa shi malam akwai waɗanda aka kashe cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a fatu makka to gaskiya ba na je akwai ni dai ban sani ba a dai karatun da nayi ban karanta wasu daga cikin sahabbai wanda aka kashe ba amma wallahu ala akwai wanda zama ko na manta Da domin fatahu makka abin da yasa ake ce mata ma fatahu saboda sahabbai ba su sha wahala a wannan yakin ba shi yasa ba a cika ce mata ghazwatu makka ba saboda mai da an sha wahala an kakkashe wasu to da kawai gazawa za a ce mata to sai ake cewa bude garin makka wato kamar cikin sauƙi ne aka shiga gari don bin hakika sun tsorita wasu sun gudu wanda suke nan ɗin kuma ba wani ƙarfi ne da su ba saboda aka ba wace galba da suka yi in akwai wanda aka ce mani ba zan iya tina ba nan wannan kuma yake cewa malam malam yace ni ne malam Allah ya jarrabe ni da san wata kirista in ya mura so na gaskiya Eh, amma yace ba don fasikanci ba da wani abu daban ba sannan musulunta nake so ta yi amma na ji wata aya da ke cewa ya kuɗin da kwai imani kada ku riƙi makiyana da makiyanku wato a matsayin masoya ya ce malam ina buƙatar ƙarin bayani duk da dai malam ya yi to ai wani ba ka amsa cikin karatun da ne idan tun da kana son ta in kai ƙoƙari ah, ta musulunta ka aure ta ai riba biyu aka yi farko dai riban ta musulunta sannan na biyu kuma ta zama ka, za ka tsare mata addininta da sauransu To idan akwai hanyar da za ka bi ta musulunta ka aure ta ɗin musulunci na maraba da wannan in kuma abun ya gagara to gaskiya ka ji tsoron Allah kar ka ci gaba da soyayya da ita ka ci gaba da soyayya ko musulma ce ma a ce soyayya kawai kuke ba auren ta zaka yi ba kaga ba halatta ballantana kuma wacce ba musulma ba amma in dai za ta musulunta din ta musulunta ka aure ta wannan abu ne mai kyau ita shin malam shin kowane yin aiki da hannun hagu ne haramun ko sai cin abinci kawai a to ya za a ce kowane irin aiki akwai ayyukan da ake da hannun hagu barki ai da hannun hagu ake yi duk abu na kazanta da hannun hagu ake yi to kaga abu mai kyau kuma shi ake yin sa ko na tsafta ake yin sa da hannun dama wani abu ma da hannu duka guda biyu za ka yi saboda haka hannun hagu eh, hannun dama duk abin da ya shafi bangare na alkhairi in dai da hannu ɗaya za a yi to da hannun dama za ka yi shi duk abin da ya shafi harkan kazanta na wani abu wanda yake ba mai kyau ba ba yana nufin na sabon Allah ba wanda bai da daɗin gani to da hannun hagu shi kuma ake yin sa kaga shi yasa cin abinci kaga hannun dama ne ka miƙa wani wani abu da hannun dama da hannun dama za ka yi ka sha ruwa da hannun dama in za ka yi tsarki kaga da hannun hagu za ka yi za ka cire wani abu na kazanta duk wannan abunda da ya shafi hannun hagu ne na'am ce malam don Allah ya ake fara sahu ne yace na ji yana cewa ko ina za ka iya tsayawa a ba dai ko ina ba shi sahu duk da cewa hadisai sun inganta cewa bangaren dama ya fi falala akan bangaren hagu abin da ya shafi sahu to amma duk da haka sahu ana fara shi ne ta tsakiya domin idan ba a fara shi ta tsakiyan ba ba za a samu bangaren dama ba ma ballantana a ce in ka zo ka shiga ta dama kaga dama riga an fara shi da daman kenan yana nan an manne daman to ta ina ne daman kenan kaga duk sauran ya zama ya zama hagu kenan to tunda aka ce ta daman yafi in ka zo ga fili a hagu ga fili a dama ka shiga dama yafi a sai daga tsakiya ake fara sahu tare da cewa kuma akwai hadisi akan wannan sai dai isnadin sa bai inganta ba shine tawassatul imam tawassatu al imam kusa liman a tsakiya to kaga idan yanzu liman yana tsaye wurin tsayewan sannan sai ka je ku uku ne kuka je can gefen dama kuka tsaya kaga ba kowa ba halima ba kenan Ko zan ana cewa alheri ne minkum ulul alami wan nuha so da dole a bayan liman akwai wanda ake samu to amma idan tsakiyan ya cika ne sai ya zama da hagun da daman duk daidai ne to dama ya fi daraja sai ka shiga dama amma in daman nan an dan samu akwai jama'a ta daman amma hagun din kuma babu jama'a sosai daga abin da ya shafi liman kila mutum biyu ko uku can babu nan kuma ya kusa ya haɗe to kai shiga hagun ɗin kuma ya fi akan ka shiga damun saboda ai tsakiyan bai daidaita ba a tsari na sallah liman ba a gefe yake ba liman yana tsakiya ne mamunsa sun sa shi a tsakiya ne ba wai za su mai da shi gefe ba ne wannan a kansa malamai suke duk da cewa isnadin hadisin bai inganta ba amma dai ko ma'anar wa'incan hadisin ka ɗauko na cewa dama ya fi hagu to sai an fara da tsakiyar ne ake samun wato sai ta bangaren dama malam sai masu addu'o'i daga ciki akwai wani mahaifin ɗaya daga cikin ɗalibai wannan majalisin da ya rasu wanda ake fata malam ya sashi a cikin addu'a Allah ya gafarta masa da kuma sauran masu addu'o'i na alkhairi malam zai sashi a cikin addu'a Allah ya amsa masa to Allah ya biya musu bukatun su na alkhairi mu Allah ya biya mana bukatun mu na alkhairi gaba daya wanda ya rasu ubangiji subhanahu ta'ala ya gafarta masa eh, kafin mu rufe akwai mun sanar cewa karatuttukan mu za mu dawo doberi ranar ranar lahadi da litinin duka a dobe da za mu yi za mu karanta a da tulwasiɗiya da tufatul hukan gaba ɗaya saboda mu ɗan tara karatu na wanda ake sa a gidan talabijin ya ɗan yi karanci kafin mu rufe karatun so idan mun yi kuma za mu huta talata laraba ko muna yola za mu rufe na yola alhamis mu sake dawa insha Allahu dobeli kenan awa biyu za mu dinga yi karatun dobeli majalisi biyu Ah, za mu yi a wasu iya kuma mu yi wato tufatul hukam saboda haka sai mu zo da wuri insha Allah ah, bayan nan sai nan to Allah ta'ala ya ya ji shi wannan wanda ya mahaifin sai rasu kuma wanda ya rasu ɗaya daga cikin mahaifin ɗaya daga cikin wanda suke halartar wannan majalisin اللهم wa له وارحمه وعافه وعفو عنه wa نزله ووسع مدخله وغسله sajji والثلج والبرد ونقه من الخطايا والذنوب كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم إن كان مسلما فلسف إيثانه وإن كان مسيئا فتجعل عن سيئاته اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة ولا تجعله هفرة من هفر النيران سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين